ولم يكن له كفوا أحدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين shi gaba da karatun wannan littafi mai girma na tafsirin alkur'ani mai girma Tafsirin تفسير دياء التعويل في معاني التنزيل تفسير Abdullahi bin الله بن فود ويتغمده الله برحمته mun kwana a juz'i na biyu mujalladi na hudu kuma shayi na ɗari uku kuma muna farkon sura suratul ikhlasi wannan sura mun san makiya maka ta jida au madaniya ko kuma taji da madina akwai sabani wajen ko madaniya ce ko makiya arba'u au hamsu ayati wannan sura tana da ayoyi hudu ko kuma ayoyi biyar bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jinkai na'am bismillahir rahmanir سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه an tambayi manzon Allah akan ubangijinsa wane ne ubangijinka shi na zinari na ko na azurfa na dutse ne ko na kankara fanazala sai wannan aya ta jiɗa Allah ya ce ma annabi ƙul ka ce huwallahu shi Allah Ahadu shi ne shi kaɗai fadamiru huwa in kana lima sa'alu in ya zan don abin da sun kai tambaya mubta da wallahu habaru wa ahadu badalun minhu Au habarun sani wa in kana lishani shi lamirun huwa to waljumlatu jumlatu khabarun wala tahtaju ila rabidin li'annaha nafsuhu domin ita ce asalin nafsun rabid na'am Allah shine shi kaɗai abin nuhi da bukata baya da nabi mubtada'un wa habaru al-maqsud fil hawa'iji duk bukatun da mutum dan adam ke so ba wanda addaine ta sama sai Allah Allah shi ne abin da bukata ala dawami kuma Allah ya wadatu an gairihi daga wani samudu lakan kullum a dahu muktajin ilai duk wanda ba Allah ba yana bukatuwa zuwa ga Allah fi jami'i jihati kowane gehe wa ta'arifuhu as-samad an ka zo da shi ma'arifa li ilmihim bi samadiyatihi domin sun yi sani da cewa Allah shi ne abin nuhi din da nufantarsa bi ilahi a hadiyati sabanin ɗayan tatari sun san Allah shi ne abin nuhi da bukata bisa ga cewa su san Allah shi ne shi kaɗai abin bauta shi sa an ka zo da alif da lam wata karir lafzu Allah li ish'ari bi anna man lam yusammi bihi duk wanda ba ambata ba da Allah lam yastahiqul uluhiyya bai cancanci zama ilahu ba saboda haka ake cewa Allahu Allahu ko ba yin wannan jumla ba li'annaha natijatul ula domin ita fa'idar farko iz man kana ahadiyya zati duk wanda adda kadaituwar zati wasifati da sifa la yakunu illa ganiyan bai zama wa sai gani mutulakan saboda haka dole na a zo da wannan ga ubangiji na'am lam yalid Allah bai haihu ba wato kenan Allah baya da reshi lintifa'i mujanisihi wa adam iftiqarihi ila gairi. Allah bai bukatuwa zuwa ga wani walam yulad ba haihe shi ba nan. abin da sa an ce haka lintifa'il hudusi anhu wal mafili domin waruwa ta koru ga Allah kuma mumasala Keniya ta koru ga Allah don duk abu wato kenan duk abin da ya zama ana haihuwarsa to lallai ko zai mutu to babu ku abinda babu wanda ake haihuwa ya mutu sai ku an gade shi don haka an ka ce lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba Allah ba haifai ba duk wanda an ka haifa zai mutu duk wanda ya mutu za a gadai to ko guda ba a yi ba ubangiji sai an kai amfani da wannan kalma lam yalid wa lam yulad kuma kuma kufu'an daya kufu'an tamka hadin daya walam yakul lahu bai zamo ga Allah ba min sahibatin mata aw waladin koda aw gairi ma ko wasun su to falahu muta'alliqun bi kufu'a amma an gabatar da shi annahu muhaddul qatl domin shi ne manufar nuhi bin nafi da korewa kuma wakil an ka jinkirtar da ahadu ko ismu ya kun an habari ha ri'ayatul lil fawasil domin a tsare karshen aya yanzu ya dace da dalu wannan sura ta suratul ikhlasi ta tuke tafsirin ta ya kare suratul falaki suratul falaki wannan sura ana sanin ta da wato ketowarsu abin alfijir makiya maka ta jida ga wani ƙauni na malaman tafsiri au madaniya ko madina ta jida hamsu ayatin tana da ayoyinta guda biyar بسم Nazalat الرحمن الرحيم نزلت هذه السورة wannan sura ta jiɗa da sura da bayanta lamma lokacin da labidul yahudi sahira ya sihiri ga annabi sallallahu alaihi fi wuturin bihi ihda asharata da ga wata cirkiya wadda adda kulli goma sha ɗaya fa'alamahu Allah Allah ya sanar da manzon Allah da zalika da haka wa bi mahallihi kuma Allah ya sanar da shi bagiranta wato cikin wata rijiya ana ce mata zi auran tana nan Madina fa akhadara bayna yadayhi an ka zo da shi ba gaban manzon Allah wa umira an ka umurci manzon Allah bi ta'awuzi da neman tsari bi suratain da daga surori guda biyu fa kana kullama qara'a aya ko shi annabi ya karanta aya in kalla uku da sai kulli guda shi kwanci da hiffa ya samu sauki hatta khallat al-uquda duk wannan kulli ya kwance kullu hazut wa qama ka un shida ne iqalin ya tashi kamar wanda aka kwance daga dauri ya giya to wannan bukhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi ibn majah ya ruwaito shi imamu ahmad ga musnad nashi ya ruwaito shi wani littafin hadisi da ake ce malu'ulu al-murjan ya ruwaito shi to amma malamai na tafsiri da malamai masu jinjinan nassi sun yi magana a kan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce an yi mai tsiri haka ta faru to sun yi magana kan wannan amma babu mamaki ka karanta bukhari ka iske shi ka karanta muslim ka iske shi ka karanta ibn majah ka iske shi da musna na imamu ahmad ka iske shi da wannan littafin lokacin da nake magana a kansa to amma dai Allah ya ji da waɗanga surori guda biyu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari to waccan magana da wagga wallahu a'lam Allah shi yasa abin da yake nuhi qul Allah Allah ya ce ma annabi qul ka ce a'udhu ina neman tsari bi rabbil falaq da ubangijin safiya as-subhu shine fa'ala bi ma'anan maf'ul min falaka shaqqa ya umu kullu ma falaka ya game duk abin da ya cago min zulmatul adami da babu amma sai hito daga duhun rashi lakin hasahul urf sai dai al'ada ta keɓance wannan bisubhi da subahi li ish'ari bi an man qadara domin sanarwa duk wanda ya samu iko an yi zila ya gussuwa bi subhi da sahiya zulmatul layli duhun dare to qadirun mai iko na an yi zila an al'alimi gussuwa ga talikai ma ya kafu abin da ke ba tsoro walabdu rabbi huna auqau yayi abkuwa min sa'iril asama'i da gudu sauran sunan Allah li'anna i'aza domin neman tsari min al madari ga cuta tarbiyatun nuna. Allah ya tsare manzo sallallahu Allah ya ce ma annabi nemi tsari min sharri min sharri daga sharrin ma kalaka abin da ya halitta min hayawani na dabbobi mukallafin wanda yake mukallafi wa gairi mukallafin da wanda ba mukallafi ba wa jamadin da wanda an sandararre ka sumi kamar dahi guba wa gairi zalika duk waɗanga ana iya bata jikin mutum da sihiri huwa ya ummu wannan ya gami sharar dare na sharrin gidan duniya da lahira fil alamil ulu wa sufli ga cikin halittu na ƙasa da na sama na'am ka nemi tsari wa min sharri gasikin daga sharrin nan na dare lailin dare azimu zalami mai girman duhunsa idza wa qaba idan ya kirin idza azlama idan duhunta awul kamar koko wata wato kenan idza gaba idahu wa taksisuhu kebance shi li'anna al-mudari domin cuta fihi cikin dare kasur tana yawa wa ya'sur dafu sai a zo cikin dare a cuta maka wanda kuma zai kawo agaji ya buwaya yana buwaya tun kudi shi na'am ka nemi tsari wa min sharrin nafasa daga sharrin masu tofi as-sawazir ma wasiri tanfusu wadda ke tofi fil cikin kulli Allah ki taqiru hawa take kullata fil khaydi zare tanfuku tana busawa fiya cikin bishiyin da abu ta qulu da take faɗinsa. sa min gairi rikin babu miyau aw ma ko tare da miyan kamar wa ka labidi almaskur kamar ƴaƴan labidu an da muka ambato baya ga wata magana qala ibnu adiya ibnu adiya ya ce wa hadha sha'nu fi zamanina mawjudun sha'i'un fi sara'il maghrib irin wannan aiki na sihiri tun wancan wakati yace ya watsu cikin zamaninmu saman mena a cikin dazuzzuka da karkarin ne da ungun ne na yammaci afirka ya ce shi ibn al'adiyya wa haddasani siqatun an samu ɗaya daga cikin amintattu ya bani labari an hura A inda abu ya gani gun sashen wasu haidan silali hamar ja qaruqi da fi an ƙulli garai ƙulli kulli sai musailan bisa ga ɗan unguya wato wani ɗan unguya ɗan abin nan raƙuma wanda ke bin uwarsa yana tsutsan mamma sai aka irin wannan ƙulle-ƙulle a kansa wannan ƙullin da an ka yi hamunan sai an ka hana hibi zalika da wannan ƙulli min raba ishan nonon umma hata uwayenta ga yana zuwa ya kama nonon uwa amma bai isha fakana ya zamo iza Allah da. idan an kwanci kulli guda jara sai sheka zalikal fasil wannan dan unguya ila ummi zuwa ga uwarsa tilhin nan da nan farada kuma shanunu jama'a mun gane sihiri na kai bai a azan Allah Allah kyashi min sharri hasiri idza hasada min sharri sahara min sharri sihiri wa sahara daga sharri yan sihiri daga sharri sihiri da yan sihiri inta na'am ومن شر Allah ka kiyace mu ya kai manzon Allah ka nemi tsari wa min sharri hasidin daga sharrin mai hasada idza hasada lokacin da ya hasada idza tamma hasruhu idan hasada ta ka wa amila ya aiki bi muku talaku wa zikru salasati ambaton uku din ga shamilul laha ya ga mai gareta ma khalaqa ba'da hulu shiddati sharri hadu tsanin sharrinta Allah tsare mu da hasada annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani hadisi ya ce mutum uku Allah bai karba addu'a su Allah ba ya karba addu'a ga mutum uku na daya akilul haram wanda abinda a abincin sa haram wallahi ko ya yi addu'a Allah bai amsa na biyu mukusurul gibati wanda baya da aikin illa giba bayin Allah wane ya yi kaza wane ya yi kaza bai komi illa bata al'umma wallahi ko ya kwana addu'a yayi ni Allah bai amsa wa man kana bi qalbihi gillun aw hasad da wanda cikin zuciyarsa akwai gilli na keta ko akwai hasada ga bayin Allah wallahi ko ya addu'a Allah bai amsa shi ma hutar da kai ne addu'a ta Allah bai so saboda haka waɗanga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a amsa addu'a su to kuma wani hadisi na manzon Allah ya ce al-mu'minu yagmidu wal munafiqu yahsudu mu'mini fata yake amma munafiki hasale kai abinda an fata duk abinda ka gani ga wani karu kai gurin Allah ya baka irinsa amma Allah ya bar mai nashi amma wanda ke hasa da cewa abin da ya samu wani ko abin da wani ya samu bai dace da shi ba Allah gusai to wannan shi amai hasada saboda haka munafikin Allah na Allah sauƙaƙa suratul nasi suratul nasi madaniyatun wa bismillahir rahmanir rahim wannan sura ana saninta da magana akan mutane makiya maka ta sauka au madaniya ko madina sittu ayatin ayu shiddana bismillahir rahmanir rahim ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ce kul ka ce a uzu bi rabbin nasi ina neman tsari ga ubangijin mutane haliku mahalicinsu wa maliku mamallakinsu hassahun huna an keɓance mutane nan li'annal isti'aza domin neman tsari fi hazihi sura inna ma hiya min madaril bashariya lalle yana daga cikin cuta wadda ta shahi gangan jikin ɗan adam wa fi suratul mutaqaddima a cikin surar ta gabata wannan abin da ake nemi an ka nemi tsari da shiya min al-madaril kauniyya yana daga cuta ta halitta allati taqumul insan wadda take haɗa mutum wa gairihi da waninsa malikin nas Allah kai ne mamallakin mutane a ɗahu bayanin Allah sabili taraki a ɗahu bayanin ne akan hanya ta ci gaba li'annar rabba a anmu min al-maliki kama a anmu min al-ilahi domin rabbu shine mai tarbiya shine mai bada abinci shine mai bada arziki shine mai bada lahiya gashi nan don haka kaga kenan an an an dauki abin an ce rabbin nas malikin nas sai aka ce ilahin nas saboda haka tarki na ci gaba na Allah ya gane damuwa ci gaba ilahin nasi wanda yake shine abin bautan mutane mutane ba su da wani abin bauta illa mahalicin mu shi shi kadai wa sanar mudaf mudafu ma ziyaratu lil bayani aka ce malikin nasi ilahin nasi ka nemi tsari ga ilahin nasi na'am nemi tsari ga Allah min sharril waswasi daga sharrin na na ai ay ash sun miya bil hadas likasarati mulabasatihi lahu so haka aka ce mai hadas saboda yana yawan kawo rikirkita ga ɗan adam ya shiga cikin zuciya yayi abin da ya ga dama khannas wanda yake mai jinkiri allazi ya hanusu wanda ke jinkirta ayata a hau yana jinkirta an kalbin ga zuciya kullama zakarallah ko zuciya ta ambaci ubangiji to shi dan sashi baya don haka kaga duk wanda harshe ne shar yake zuciyarsa dan ya ce shar ga ambaton ubangiji tuna hukuncin hukuncin Allah to shi dan bai samu sa'a gare shi Allah ka tsare mu shi dan qala a'udhu min sharri wasawasi ila nas yace ya ubangin ina neman tsari daga sharrin mai kawo wasawasi zuwa ga mutane ina neman tsari nan bi rabbihim allazi yamliku wanda ya mallaki umurahum al'amuransu wa yastahiqu ya cancanci ibadatu ibadarsu na'am shi shaidan allazi wasu wanda ke wasu wafi fi duni na a cikin zukatan mutane qulubihim zukatansu idza gafalu kana an Allah da zikirin Allah duk lokacin da dan adam ya rabka daga zikirin Allah nan na shi dan ke samun shi cikin zuciyarsa gawa jannati min aljannati daga aljannu wan nasu da mutane bayanun lishaidani almuwasu wasu wanda an mai sa wasu wasi annahu jinniyu kuma yana zama shi yana yiwa shi wannan ya zan aljani wa insiyu kuma yana yiwa zan mutum akwai shaidanin mutum akwai shaidanin aljani duk waɗanga ba su da kyau wajen ɗan adam aw min muta'alliqun bi wasu wannan su yi wasu suna mutane suna wasu wasi bi ma'ana ya liku bihim fi zahiri yana gaba yana kamata gare su ga zahiri sun mata matasil wasu wasu wasatin sannan wasu wasu sun siya sadu ila alqalbi zuwa ga zuciya a'azana Allah Allah ya tsare mu Allah ya yashe mu min sharril jinn wal insi daga sharrin aljani da sharrin mutum wa faqana Allah Allah ya datar da muwa lima yuhibbu ga abin da yake so yarda ko yadda da shi wata makalimatu rabbika sidikan wa adala la mubaddil li kalimatihi walhamdulillahi rabbil alamin tamma tafsir suratul nas qala al muallif shaykhana abdullah yace rahimahullah Allah ji kansa ta alama dokin sarki yace qarya sallallahu itimamu hadha tafsir Allah ya sawwaka cika wannan tafsiri ya musulafa ranar talata ba da zuhuri bayan sallar azhar fi sha'bana a cikin watan sha'bana li thalathi asharata khallat da kwana goma sha uku da sun ka shuɗe min ga sha'bana wata shekara sanata ihda wa thalathina wa mi'atayn ba'da alfin shekara 1231 yana tafsirin nan kuli sauta muna shekara ta nawa من هجرة نبوية على صاحبها قبل الصلاة والسلام آمين والحمد لله رب العالمين ɗari biyu takwas الله Allah jikan عبد الله اها eh ai tana nan farko tana nan farko inda a maimaitawa malawudi inda a maimaita tana nan farko na eh? to bismillah ta jawabi koko ta wata shi gina a wani wula ne a yi da ke labarai ne a ke labarai ne a ke labarai ne a ke labarai ne a ke labarai ne a ke labarai ne a ke labarai ne a ke labarai ne a kuma Allah ya kawo rayuwarmu a yau Allah ya gare da mu aka fara karatun da su ana masallacin haya sai kuma ga an kammala shi tare da mu daga rayuwa muna fara gode maka Allah saboda haka insha Allah yau ne Allah ya kaddara an zo da littafi na fata Allah sai a alƙawarin da suke da dukkan mahalarta da waɗanda masu saurara insha Allah mu gaba da gaba da gobai za mu karanta ma da tambaya daya Wadda sai shi kare ne daga fata ya ce wa wata mace wanda ta rasu sai ta bar a danna ubanta da kuma kakar da wajen uwa shi ne masu tambaya ke cewa shin wai wannan kakar da wajen uwa tana da wani abin sun gane wannan matar ko ba ta da ta masu tambaya suna tambayar mata ta mutu tabba ubanta tabba kaka wadda ta haifi uwarta suka tambaya kakan nan da ta haifi uwarta ko tana da wani abu uwa babu ta to kame yan amsa yana tambaya tana da miji ita ta mutu to kame yan amsa tana da diya to ba a tambayar gado haka amma bari in bari yi bayani a mai tambayan matar da ta mutu ta ubanta sai ta ba kakatta wadda ta uwarta ya ka tambaya ko tana gado to kame ya amsa kai kan ina tambaya ka uwarta na gado uwarta da ta haihe ta tana gado to in uwarta na gado ta haihe ta tun da uwarta mutu wagga a uwar don haka na abin da za a yi za a buga dukiya uku a ba uba sulusi sannan kaka ga a ba ta sulusi saura guda ko sai uba ya kwashe shi shi asibina ba a ɗauka kayansu a kai bitul magada sun canyi to amma in akwai miji to ka ganan mijinta ya shigo cikin masu gado yana son gado in akwai 'ya'ya ‘ya'ya sun shigo cikin masu son gado amma shi mai tambaya abin da ya kason ya jiya shin kaka gana gado sai ka son ya jiya to mun ba shi abin da ya daɗa, sai a shiga ba. amma daga cikin ne mu da tsara a taƙaice akwai jawabai kamar haka wanda zai fara jawabi shi ne imar abdullahi da jika amma muna buƙatar duk wanda zai bayani ya taƙaice saboda lokaci daga imam sai ka zo kai muna jawabi ko tsoron abin da sauƙaƙa wani launin karatun zuwa zuwa farkon zuwa Thank you. kai ku adda labari kai ku adda labari nan da kawo su ba za ta kujera الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an kiraye ni domin in yi jawabin na godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta kammalawar wannan tafsiri na babban shekin malami a sheikh abdullahi gwandu shakikin sheikh usman bin khodi wata gama da kuma allahu da rahmatihi amin ala hakika a tsayuwa ta nan ba matsalar jawabi na ba matsala ta ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kai mu ga wannan matsaya domin duk wanda Allah ya arzita shi da fara karatun wannan littafi na diya'ut tawil fi ma'anin tanzil a fara shi da shi a ƙare da shi to sai ya gode ma Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mai domin da yawa waɗanda yake sun an fara da su amma kuma rayuwa ta ƙare to kai da Allah ya kaddar cika kawo wannan yini to kai godiya ga Allah ina godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da Allah ya mana wannan malami da Allah ya arzita mu da shi ya karanta mu wannan littafi min gilafin ila gilaf tun da farko har ƙarshe duk da jawabin marubucin wannan tafsiri sai da malami ya karanta mura muna fatan mala Allah ya sakan ka maka da alkhairi Allah ya sakan ka maka da alkhairi Allah ya sakan ka maka da alkhairi wanda suka ba da gudunmuwa akan wannan karantarwa koyo shi ana yi da suwa in ka gaba su taho ba to sai wani uzuri to wani suka rike wannan fama Allah ya sakan musu da alkhairi abubuwan da malam ya karantar da mu cikin wannan littafi muna fata Allah ya bamu ikon aiki da suwa abubuwan da aka hane mu Allah ka bamu ikon hannuwa da gare su kokarin da Allah ya tusa wa malam na yin tsaye da yin jimriya ya ga cewa ya ɗauki littafin ga tun da farko kuma Allah ya azurta da kai ƙarshe Allah ka bamu ladan wannan aiki kuma magabatan da suka karantar da mu wannan Allah ka rahama cikin kaburukan su uwayen da suka yi tarbiyyar mu akan wannan Allah ka yahi musu kurakurai ya rahama cikin kaburukan su to sai kira na ga jama'a alal haƙiƙa ba ƙaramin arziki na ba ba karamar daraja ta ba samun a samu zarumi malami masani mai yin tsaye karantar da wani a cikin masallaci na juma'a tun daga farko ne har ƙarshe ne don Allah ya tambaye ku tarihi mutanen birnin Kabi an taba samu wannan cikin garin birnin Kabi ban taba ji ba wallahi ban taba ji ba amma Allah ya azza ta wannan amma tattare da haka nan muna laku laku muna dan ja da baya ba mu tagowa mun daidai ta makamu mu akan mu abin da daidai a ɗauko alkhairi a kawo muna amma muna gudun wannan alkhairi mu a mu daidai mala Allah ya sakan kama ka da alkhairi wa suka ba da gudunmuwa akan wannan kokari naka Allah ya kara musu karfin gwiwa wa suka ba da gudunmuwa akan wannan hamata ka Allah ya sakan kama musu da alkhairi irin su Alhaji ya makera in dai yana ga gari sai ya halarto Allah ya saka da alkhairi da dai sauran sauran ire-iren su da malaman da ke ba da gudunmuwa su ba dare ba rana koshe aka yi kiran da aka ce ai gobe da ya utawin ai gobe bukhari kana ganin sun rungumo bukharin su dattijawa sun rungumo da ya utayil din su domin yana daga cikin girmamar da karatun littafi ana yi ne ka ɗauko littafin ka malami yana farin ciki yana jin daɗi amma kana matsayin almajiri ɗalibin ilimi a tashi karatun littafi waka waka nan kwankwanka ka kyauta kanka ka san ciwon karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka ma shi ce alhaji a sulaiman abdulkadir sai sanar da wani ya ce alhaji ne gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nasu muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yi gafara ya yi rahama ga malamin da ya rubuta wannan littafi Allah ka kai a mahi ɗaukakar daraja a cikin ƙabarinsa. mu da an rayu Allah ka sa mu albarka Allah gafarta ma iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu wannan bawa naka da ya karantar da mu wannan littafi tun daga farko har ƙarshe ya Allah ka saka ka masa da alkhairi Allah ka ja rayuwarsa ka yi albarka ga zuri'arsa ya Allah ka haɗa mu da shi a cikin aljanna firdausi da rahamarka gaskiya kamar yadda an ka ambata a liman ya yi bayanin da ba sai na koma ciki ne ba abinda nake so in ambata cewa mun ci nasara an karanta littafin ga da farko har ƙarshe amma mun yi wata hasara ciki menene hasarar da mun kai ciki ba mu da kaset guda ta daga farko ne hakkaci karatun gada an kai ga zamani mu bai dace mu yi haka ba addinin musulunci addini ne na talla wanda tallata shi ake yi ci gabanmu ya kai mu tallata karatun ga duniya baki daya amma ba mu da shi don haka ina kira gare mu lalle ne mu ga mun haɗa kai mun yi karo-karo mun mallaki kayan rikodin kuma a samu wasu daga cikinmu waɗanda za su iya biyan kuɗi domin shigar da wannan karatu a cikin kafafen yatsa labarai na duniya irin su satellite idan ana gani ne duniya ko ina in mun yi haka mun ba da gudunmuwa mai tsoka a cikin addini da haka ne kiran da nake gare mu ya kamata a ce mun mallaki wa'annan kayayyaki mu kudurce a rayuwar mu, ko mu haɗa ƙarfi mu saye ko wani ya sai muna cikin waɗanda Allah ya hore ma dukiya ga hanyar da za su tallata addini su ci nasara don haka ina kira gare mu Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa da iko a ga cewa sati mai zuwa inda a koma yin karatun ga muna da kayan ɗaukar karatun ga mu tsare shi in Allah ya koma sa rayuwar mu ta kai ya zan muna da muna da record wannan shine jawabin da nake so in ambata ina fatar cikin abubuwan da muke bukata akwai hasken masallacin ga haka bai isa ba domin da kowa ya zo da littafi ne ba wani inda yake zaune babu haske duk da wurin da muke karatun ne ya kamata a ce mun kyautata shi fiye da yadda yake yanzu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon kyautata salamu alaikum wa rahmatullah bayan jawabin sakatari general insha Allah kuma za mu kira daraktan arziki na jihar shi ma yake wani abu kahin masu jawabi na gaba